وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا kuma ya sanya wata a cikin saman duniya yana mai haske a cikinsu kuma domin ya haskaka wa mutanen da suke bayan ƙasa kuma ya sanya rana ita ma ta zama mai haske